Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da biyan Naira dubu saba'in a matsayin mafi karancin albashi. 'Yan majalisar wakilai sun zaftare albashinsu da kaso hamsin saboda yunwa da ake fama da ita a Najeriya. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya kamu da cutar corona. Ga labaran daki-daki. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya amince da mafi karancin albashi na Naira dubu saba'in ga ma'aikatan Najeriya, inda ya yi alkawarin sake duba dokar mafi karancin albashi ta ƙasa duk bayan shekara uku. Ministan yaɗa labarai Muhammad Idris ne ya fitar da wannan sanarwa a fada shugaban ƙasa da ke Abuja. Waɗanda aka yi wannan ganawa da su sun haɗa da Comrade Joe Ajero, shugaban ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya NLC. da comrade fetus yusufu shugaban gamayyar ƙungiyoyin ɓangarori masu zaman kansu ta tuc sai dai kafin wannan ganawa waɗannan shugabanni na kwadago sun nace akan dubu ɗari biyu da hamsin ta zama mafi ƙarancin albashi a najeriya Shugabannin jam'iyyar Labour Party sun yi Allah wadai da cire Sanata Ali Indume a matsayin mai tsawatarwa na Majalisar Dattijai a ranar Laraba. A cikin wata sanarwa da jam'iyyar ta fitar a matsayin martani kan matakin da majalisar ta ɗauka, Sakataren Yaɗa labarai Obira Ifo ya ce jam'iyyar ta damu matuƙa kan yadda faɗar gaskiya ga masu mulki ke ƙara zama laifi a ƙasar. A cewar jam'iyyar wulaƙancin da aka yi wa Indume a majalisar dattijai ƙarƙashin jagorancin Akpabio ya nuna halin son mulkin kama karya na jam'iyyar APC mai mulki. Sanarwar ta jam'iyyar Leba ta kuma ƙara da cewa laifin sanata Indume shine bayyana damuwarsa kan hauhawar farashin kayan masarufi. da kuma karancin abinci a Najeriya da kuma cewa da yayi shugaba Bola Tinubu ya zaɓi ya rufe ido ga duk tsananin yunwa da ake fama da ita a Najeriya. Sun kuma ce matakin da wannan gwamnati ta ɗauka ya yi tsanani matuƙa duba da cewa watanni kaɗan da suka wuce. Sanata Abdul Ningi ya yi zargin 'yan majalisar dattawa da yin cushe cikin kasafin kuɗi, wanda hakan ya saka aka dakatar da shi daga sanata. Ƙungiyar gwamnonin Najeriya na jam'iyyar PDP sun ce 'yan ƙasar nan na cikin matsin rayuwa da ya jefa su cikin talaucin da ke gasa musu aya a hannu. Ƙungiyar ta yi zargin cewa wannan matsin rayuwa da wasu 'yan Najeriya ke ciki ya faru ne ta dalilin ɓarnatar da dukiyar ƙasa da gwamnatin jam'iyyar APC ke cikin yi. A cikin wata sanarwa bayan taron da suka gudanar a Enugu mai dauke da sa hannun shugaban ƙungiyar gwamnan Bauchi Bala Muhammad, Ƙungiyar ta ce jam'iyyar APC ta wargaza duk wani ci gaba da jam'iyyar PDP ta kafa cikin shekaru goma sha shida da ta yi tana jagorantar ƙasar. Gwamnonin na jam'iyyar PDP a wannan sanarwa sun tuna da yadda suka ce 'yan Najeriya ke walwala a zamanin mulkin PDP da yadda take kula da talakawa ta hanyar daƙile duk wani yunƙurin hauhawar farashi. Daga ƙarshe ƙungiyar ta gwamnonin PDP ta jajanta wa al'ummar Najeriya akan yanayin matsi da wahala da suka tsinci kansu ciki. Tare da yin alkawarin dawo da waɗancan kyawawan kwanakin na baya na ƙarancin farashin kayayyakin masarufi, man fetur da sauran abubuwan gudanar da rayuwa. da kaso hamsin cikin ɗari wato rabin albashin su 'yan majalisar wakilan najeriya suka sanar da zabtare albashin na tsawon watanni shida a matsayin haɗin kai da sadaukarwa da suke yi na tallafawa matsalolin tattalin arziki da yunwa da 'yan najeriya ke fama da su a halin yanzu Hakan ya biyo amincewa da wani gyara a roƙon da mataimakin shugaban majalisar Benjamin Okezi-Kalu ya gabatar kan buƙatar 'yan majalisar su sadaukar da kashi hamsin na albashinsu na Naira dubu ɗari shida duk wata don tallafawa 'yan Najeriya duba da halin kunci da ake ciki a ƙasar. Bukatar kalu da aka yi wa garin fuska ta kasance ne ga kudirin da dan majalisa Ishaka a yokulle ya gabatar na yin kira ga masu goyon bayan zanga-zangar da aka yi shirya yi a fadin kasar nan da su yi watsi da ra'ayin tare da shiga tattaunawa da gwamnati. Mataimakin shugaban majalisar ya ce za a yi amfani da rage albashin ne domin tallafawa kokarin gwamnatin tarayya na magance tsadar kayan abinci a kasar da nufin magance wahalhalun da 'yan Najeriya ke ciki. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa ta hanyar rage musu albashi da kaso 50 'yan majalisar 360 za su rika sadaukar da naira miliyan 108 duk wata na tsawon watanni shida masu zuwa. Tuni dai aka amince da ƙudurin da kuma mika shi ga kwamitocin kula da harkokin jin kai da kasafin kuɗi domin yin aiki da shi. Sakamakon gwajin cutar corona da aka yi wa shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya nuna cewa shugaban ƙasar na ɗauke da cutar. Ko a shekarar 2022 sai da shugaban ƙasar mai shekaru 81 ya kamu ta cutar ta corona. A cikin wata sanarwa daga sakataren fadar shugaban ƙasar, Karen Jan Perry ta ce an yi wa Joe Biden rigakafi, amma dai an ga alamomin cutar da suka haɗar da zubar da majina daga hanci, tari da kuma rashin kazar-kazar. Sanarwar ta ce shugaban ƙasar zai koma gidansa na Delaware da zama a inda zai killace kansa kuma ya ci gaba da gudanar da harkokin mulki daga can. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake tsaka da muhawara game da lafiyar kwakwalwa da jiki na shugaba Biden gabanin zaben shugaban ƙasa da ke tafe a watan Nuwamba. Ƙarshen labarin kenan kafin mu ban kwana ga bitar muhimman kanin su da aka rigaya aka saurara. Tun da farko dai kun ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da biyan Naira dubu saba'in a matsayin mafi ƙarancin albashi. 'Yan majalisar wakilai sun zaftare albashinsu da kaso hamsin saboda yunwa da ake fama da ita a Najeriya. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya kamu da cutar corona. A madadin kafatanin ma'aikatan DCL Hausa da suka taimaka wajen kammaluwar shirin, ni Maimuna Hadi Ibrahim nake cewa mu kasance lafiya.